والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التوبة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم والسابع نبقل أتما إيه، أتما إيه، وهي اسم لثلث الليل الأول suna ne na sulusun daren farko ta ƙulu ka atama zan ziyarce ka lokacin isha'i lokacin atama hmm. atama ana kiran sallar isha'i atama saboda ana iya kai sallar isha'i zuwa sulusun dare za a iya kai shi kamar a ce goma da wani abu ko sha ɗaya sai a yi sallar isha'i in an yi sallar isha'i a lokacin ba a cewa an yi sallar a gare shi ba a cewa ramuwa ne akan lokaci ne wannan shine dalilin da yasa ake kiran sallar isha'i atma saboda sallah ne wanda za a iya kai shi zuwa sulusun dare shi ma zarfu ne na zaman zarfu zaman ne shi na'am wasani sabahan na takwas sabahan wa huwa lil waqt shi suna ne na lokaci allazi yabtadi min awwal nisf al-layl wanda yake farawa daga farkon rabin dare nisf al-layl eh, athani eh rabin dare na biyu ila zawal har zuwa zawali taqulu safara akhi sabahan dan uwana ya yi tafiya da safiya na'am wattasu masa'an na tara masa'an sunan lokaci ne allazi ya tafi minan zawal yana farawa daga lokacin azhar zawal har zuwa rabin dare taqulu wasala har zuwa rabin dare duk masa'an ne ba masa'ul khair daga mutum daga daga mutum da dare shi ba duk masa'ul khair tun daga lokacin zawali har zuwa rabin dare sojiyar a tsunji ai ai kullum mawon ne ba su ko cikin dare ne mawon ne yayi <laughs> su wani wuni ne rike gani ni zoji kama a gama kai dan dan korawa su kullum ko gari gari ya waye ne kawai kuma da ne su da ai ana son koro su cikin su kullum cikin yaki suke ba maganar bacci su za kullum mawon ne وصل القطار bina masa'an. wato jirgin ƙasa ya sadu da mu da yamma da yamma har zuwa dare duk masa'an ne wala ashiru abada na goma akwai abadan hmm. wal hadi ashara amadan eh, na sha kai kuma amadan tsawon lokaci tsawon lokaci kullum huma ismu zaman kowanne daga cikin su suna ne na zamani al-mustaqbal allazi la gaya lintihai da abadan da amadan suna ne na zamanin mustaqbal allazi la gayata lil ihai wanda bai da gaya ga karshen shi ba shi da gaya taqulu la asbahu al ashrar abadan la ashabu al ashrar abadan ba zan abuci mutanen banza ba har abada wala akhtarifu sharr amadan ba zan aikata sharri ba tsawon lokaci hmm. har abada ke ne ke wasani ashara hinan na goma sha biyu hinan وهو اسم لزمان وهو اسم لزمان مبهم سنة لزمان مبهم كزامني رفتي غير معلوم wanda ba a san farkon shi ba eh, zamani ne rufaffe suna ne na zamani rufaffe wanda ba a san farkon shi ba san karshen shi ba ta kulu sahattu aliyyar na abuci aliyu wani lokaci na zamani ويلحق بذلك ما أشباهه من كل اسم يا رزقان wannan abin da ya kama da shi na kowane suna mai nuni akan zamani sawa'un akana mukhtassan shin dai dai ya keɓanta ne mislu dahwa da hantsi kaga hantsi keɓantacce ne kowa ya san hantsi da duhan ai kana mubhaman am kana mubhaman ko ya kasance rufaffe mislu waqti lokaci an ce lokaci rufaffe ne shi da kuma sa'a da lahaza da zaman wa burha duk da zamani abin da zamani yi inna hadhihi wa ma salaha wa ma salaha wa ma salaha lalle wannan da abin da ya kama da shi yajuzu nasbu kullu wahid min minha ala annahu maf'ulun yana halatta ayi nasaban kowanne ne shi a matsayin shi zarfu zaman ne hmm. shine zarfu zaman ko maf'ulun fihi zarfu zamanin ko maf'ulun fihi nuna da ke ana cikin magana kan nasabar manzan Allah an nasabu sharif hmm. na'am ibn malik manzo Allah dan dan malik wato ana maganar shi dan malik ne wato ma'ana daga cikin kakannin sa na'am min zawjihi atika bintu adwan daga matarsa atika bintu adwan min kai to ibn malik min zawjihi jandala jandala bintu harith jandala bintu harith min jurhum ya kabilar jurhum ci ibn nadar kaga ga suna malik wannan suna ba wai an sa shi bane lokacin annabta wannan suna yana nan cewa jahiliya malik kun gani ga shi duk irin wayannan sunaye asalin su ba wai suna bane na musulunci suna ne kawai mai kyau kuma larabci ne kuma larabawa suka sanya shi da saboda haka kawai dai idan mutum ya musulunta wato a ringa jin wani abubuwa na larabci a cikin al'amarin shi ya fi da a ce ya sunan shi philip ko william za ka ga ko da ya rike addini za ka ringa ganin shi kamar wani bai hudu bai hudu duk da cewa shi wannan suna malik da usman da umar da waye duk ba suna bane wanda musulunci ya sanya shi a sunayen na nan tun a jahiliya da musulunci ya zo ya ga sunan ba su da illa sai musulunci ya tabbatar da shi an gani amma da mutum zai musulunta yanzu sai yana so ya bar sunan shi a matsayin william sai aka bincika menene william din aka ba matsala patrick ba matsala yana so ya bar sunan shi jesus shi ba kaga in ba salafi ne kuwa na ka fara duro a shar aka ce ai shi ai da ganin shi ma ba yahude ne sunan shi jesus ba an gani to ba karamin zage-zage za a yi ba ana ma neman abin zage an rasa ma an yi zage ballantana an samu wani abin da za a abin da za a rabe a gare shi in mutum ya nemi hanyar da zai kawo hujja ya rusa kai gagara sai kuma ya koma a shan ai ya koma baka ma suna da su na ibinin nazar nazar zauji atika binti shi nazar din nan daga matar shi mai suna atika bintu adwan min qais eh min qais min qais gailan daga kabilan qais gailan ibn kinana dan kinana min zauji barra binti daga matar shi barratu bintu eh, bintu mur ibn ibn ubd ibnu kuzaima ibnu kuzaima zawjihi kaga kuzaima din ai muna jin shi hmm. akwai wani babban malami ibnu kuzaima to kai zaka dauka musulunci ne yasa sunan a tuntuna akwai wannan sunan eh musulunci ya tarar da shi kawai al'ada ne wanda musulunci ya goyi bayan shi saboda sunan bai da illa in sunan yana da illa sai a ce maka canza sunan akwai sunaye da yawa wanda manzo Allah ya sa aka canza saboda suna da illa na'am min zaujihi wa. Ah, min zauji uwana bintu sa'ad daga matar shi mai suna uwana bintu sa'ad min kaisu kailan ibn mudrika min zaujihi salma bintu aslam min qudaa ibn ilyas min zaujihi eh, khandab al-madrub al masal shi wannan khandab ko khandab din ana buga misali da ita a wajen daraja da kuma kariya tana ta fito a gidan daraja sannan kuma tana da kariya nan ce kariya gidansu ba sa tabuwa akwai gidan da ko dangi wanda in kana so ka yi fada da su kasan ba za ka iya ba an gani ka za za ga cewa a unguwa za ga wani mutum ya haifi yara maza kuma yaran nan kowa mafi yawan mutane suna karuwa da su sai ga yaran manya ne kuma yaran ana jin tsoron su kaza to za ka kai din nan ba za a mara rashin kunya ba sai yaran su janyo ma daraja an gani ita ana buga misali da ita akan haka tana da daraja sannan ga kariya na ibn mudar ibn mudar min zawjihi ar-rabab daga matar shi rabab bintu haida bin ma'ad ibn nazar min zawjihi sauda bintu uq ibn ma'ad min zawjihi mu'ana bintu jausham min jurhum da kabilar jurhum ai adnan a ibn adnan dan adnan هذا wannan shine nasaba wanda aka yi ittifaki akan ingancin shi daga malaman tarihi wal muhaddisin da malaman hadisi amma nasabu fawqa zalika amma duk wani nasaba saman wannan wala fihi eh ba wani hanyar da ya inganta shi ba wani hanyar da ya inganta wannan sama da wannan Da ya gayatu al'amru annahum ajma'u ala anna an-nas anna yi ila isma'il bin ibrahim gayan al'amari lallai sun yi ijima'i. to lalle nasaban annabi sallallahu alaihi yana kaiwa ne zuwa ga isma'il annabi isma'il dan ibrahim Baban larabawa al بابا العربة والمستعربة وانت سكا العرب شيء العربة وانت سكا العرب شيء أسأل zama da larabawa da auratayya da larabawa suka larabci ana iya samun kaga asalin ka ba kaza bane amma zaman ka wajen sai ka ga kaman ma ka zama haka din akwai asalin larabawa shine wanda Isma'il ya zo suka tarar da Hajara din nan har Isma'il ya aure a cikin su to su wa'annan da ya aure su shi ma sai ya koyi larabci ya zauna a cikin a hankali sai ya larabci sai zama to kuma bangaren ma an fusa ne biyar da ya bangaren an gani su ne al'arabul musta'araba hmm. laraba wanda suka larabci akwai al'arabul ariba kuma su wani asalin larabawa hmm. suna da yawa fiye da yawa suna da yawa an san su da tarihi da zaka ya kamata ka yi rubutu ma kan su ai kai turu da su kawai nasabun shari'a kama tara nasaba ne mai daraja kamar yadda ka gani aba'ul tahiru iyaye masu tsarki da uwaye uwaye maza masu tsarki da mataye masu tsarki lam yazal alayhi salatu wassalam yantadu min aslab ulaik annabi bai guce ba yana cirantuwa daga tsatsu tsatsu na wayanta asalin aslab kwankwaso nan tsatsu daga namiji daga nan ake fitowa ya furuji min bayni sulbi wa tara'ib an gari daga tsadannan nan wajen zuwa ga mahaifa na wayan tsadan maza zuwa ga mahaifan mata hadiyan har Allah ya zaɓi manzan Allah ya zama hadiyan hmm. mai shiryarwa mahadiyan wato ko hadiyan eh, ya zama mai shiryarwa mahadiyan abin shiryarwa daga cikin mafi darajar larabawa ga nasaba huwa min samim quraish eh kasan ya kamata a ce annabi kada ya zama to akwai wani wani kura a cikin nasabar shi sai a daga amfani da kuran dan a zage shi an gani shi ma malami mai da'awa ya kamata a ce babu kura a cikin nasabar shi nan samu wannan kuran shi za a rike shi manzo Allah da aka nemi kuran aka rasa Sai akwai wani marikin annabi ana kira shi abu kafsha ya ce ga ibn abi kafsha nan yi kallon min sama to gaba ɗaya silsilin shi babu abin zagi to amma wannan kafsha din ba wani mutum bane mai daraja can a ganin sai ce ai ibn abi kafsha ne gashi nan wai shi yanzu ana mai magana daga sama ana mai sai zama ibn abi kafsha shine sunan annabi to dama in zaka yi da'awa dole ne sai wannan abin ya faru to kaga in mutum ya zama dan zina ko malami ne mai da'awa sai dai shiga ɗaki ta kuka to baka da alaƙa ma da wani mummuna abu an zaga ina kuma ya zama da gaske ne ka fito ɗan zina ne kai ko iyayenka mashaya giya ne ko ƴan luwaɗi ne ito mai zai gaya mana tarihin shi farko da ƙarshe mun zari ɗan gidan wani ne faɗin luwaɗin nan an gane ko to shi ne kafin shi manzo Allah ibn abi kafsha ne shi yukallamu min sama saboda an rasa yadda za a yi a zagaye, an bi hanyoyi to sai a kwakulo wani abu na'am allati laha al-kiram al-awwal ula wanda yake da daraja al-aula wanda yake da daraja biyayye ko kuma daraja na farko a wajen daraja makana bainal arab yana da daukakan matsayi tsakanin larabawa wala tajidu fi silsilati aba'ihi illa kiraman ba ka samu cikin silsilan iyayensa face masu daraja babu kaskantacce na ce kaskantacce wanda yake da wani ɗabi'a da za a soka wanda yake da wani hali wanda za a kushe to in an samu kabari na'am bal kulluhum sada qada a dukkan su shugabanni ne jagorori wa umma haka na ɓangaren iyaye masu abai eh min arfa ne ga wani da yake cewa wai sun mai yi laifin mutum ya wuri yan zina aka sani oke yawa ka gani to ba ba yanzu bane abin da yasa ana na ana bibiyar ka hmm. sai wani daraja ya zo da wani abu sai a dauko wannan abu kai kanka abin zai baka mamaki a shi mutane ba su manta ba da shi za su ta jibin ka wani lokacin da duk karfin ka ya kare <laughs> shekka ko wani shekarar shi ya kai hamsin da wani abu malam eh wani suka cije suka kirawo yana neman limanci haka wani masallaci sai suka kira suka ce abin da ya saba masu suka kirawo a dinga dinga shi saboda maman shi ta zo da shi daga wani gari kan da wani gari ba a san baban shi kuma ga har yanzu yana samun matsalar shi wannan din wallahi wanda shi kan shi yanzu ja ba yake ja ba yake ya liman saboda ana ganin kamar mamar kamar dan zina shi ba tabbas eh amma to in ba zan zina bane to ina yan baba ina baban shi ba baba in to in dai mutum zai yi da'awa sai zama to a cikin tare da shi akwai dan kura to kuran za a rike in har akwai hmm. in babu za a kirkiro za a nemi wani abu ko ba kuran bane a mai da shi kura hmm. a gane hmm. eh akwai dama amma kai kai hakuri eh ko sai da yawa a ce to alhamdulillah mu dai alhamdulillah dai malaman mu dai a cikin iya a cikin iyayen da za babu babu ƴaƴan zina na ba san gane mu ƴaƴan mu gaba ɗaya duk silsilar kaga wani ne ya haifi wani ya haifi wani ga matsayin shi ga matsayin shi in mutum ya isa ya gaya mana silsilar kaza haka za yi kama ihu na kulluhum sadaka da na wa ummahatu kazalika a abaihi min arfai qaba'ilihi haka nan uwayen ubanninsu suna daga cikin mafi daukakan kabila wajen sha'ani babu nan shakka lallai daukakan nasaba da tsarkin abin haihuwa tsarkin mahaifa yana cikin sharuɗan annabta wa kullu istima'i baina aba'ihi wa ummahatihi kana shar'iyyan dukkan haɗuwa tsakanin iyayensa da uwaye duk na shari'a ne kakannin gaba ɗaya ba a taɓa samun wani mugun hali a wajen alaƙa na auren ba duk aure ne na shari'a kasan a jahiliya shi ma suna yin aure fa irin namu a biya sadaki da shaidu da komai da kuma haka ake yi kuma saboda albarkan annabi ibrahim da ya zauna cikin kin sa su ma sai yanzu irin namu ne akwai wali akwai komai da siga da haka ake yi to duk wanda ba yi irin wannan auren ba to akwai kura a cikin tarihin shi kuma an san shi an gane to shi ne abin ba ana nufin wai alaka na musulunci nan ba ana magana musulunci ba ne daraja tun a jahiliyar ma akwai wanda ko ba ma musulmi bane shi yana da daraja cikin al'ummar sa ya eh. yasab al-usul al-arabiyya gurgudun usul na larabawa ولم ينل نسبه شيء من الجاهلية وانا ابو نزنا na jahiliya bai taba samun nasaban shi wani abu na zina na jahiliya bai taba samun nasaban shi ba Allah ya tsarkake shi daga wannan walhamdulillah hmm. Walaikum salam. Yanzu abin da ya shafa sa sunayen nan. Yanzu akwai wasu sunaye ake ke kwakwalwa rinka sa mai yara misali. Su suna na ya yin zama mutumin arziki ko mutum murna. Suna yakan yi tasiri gaskiya. Suna wani lokaci kan yi tasiri wajen zaman mutum mutumin kirki ko zaman shi mutumin banza. Sai sa ake so kullum a rinka sa suna mai kyau. Duk sunan da yake da hatsari ko suna na banza kada ka samu yaro. don zai iya yin tasiri ga yaran. ga yaron ya ɗauki irin ɗabi'a irin na wannan Allahu a'lam Imam al-Wafa bismillahir rahmanir rahim wani ya ce ya zama yaran suna mujahid kuma kullum tsakko mai suna ɗauko mai batina yake yi to kila nan gaba zai gari ya zama mujahidin ne eh, ya zama addu'a irin yadda ya ga yana yi din to kila ya zama jan ya tun yanzu to kila nan gaba Allah ya sa ya shirye sai ya addu'a ya shirye in ya shiryu to zai rike ɗaya koma na alkhairi eh imamu zuwa na'am eh bai da laifi shi dan zinan bai da laifi sallan shi da naka da ɗaya ne su mutane matsalar zire su tunda an san wurin da ya fito ba daidai bane to da wannan za a yi ta amfani ana tukar shi yanzu kaddara zai zai da'awa shi ne shugaban da'awa ka kaddara shi ne shugaban salafiya na ungon duk wata magana da ya faɗa ce to dan zanafa zai yi magana jama'a shi kaɗai zai ci ana ta tsarin shi duk wata wata magana zai faɗa cikin ɗarɗar zai faɗe da bai da wani karfashi an gano wannan to saboda ka ga ɗan zina ka zo ka ce to ai za ka ba ɗar ɗan zina ba wai haramun bane ka bayar to matsalan da zai faru ne na gaba gara ƙwarya fi ƙwarya eh a gani in ɗan zina ne je auri ɗan zina shi kenan da sauran da abin da akwai suka a cikin shi a nisance shi a gane babu suka an kirkiro suka hmm. ina kuma inda akwai shi kaga akwai matsala eh lokacin muna yara akwai wani wani malam amur sani nan mana cikin matsala mai buga to shi ne ya yi sabon keke farko izala ya hankali da shi wallahi yahuda suka fiye da keken ai duk mutum za ka shiga izala za a siya ma keke yau ce irin keken nan fari fari keken za a da kyau in ya ci kwalliya ya hau keken nan gwarin ban sha'awa ga gemu ya gyara gemu shi sa mai wala kuɗi suke samu daga isra'ila ke kawo ga zai gaya ma malami ne malami ne na ɗariƙa zai gaya ma magana kaza kaza ana ba kuɗi ne da kaza na'am بسم الله الرحمن الرحيم ما الذكر أن المسلمين في جنائهم daga cikin abin da ya cancanci a ambata daga cikin abin da ya cancanci a ambata lallai musulmai asaru bi gana ibn hawan sun yi tsinkaye ga ganiman na hawan can farisa eh, sun yi tsinkaye ga wani jaka wani jaka an cika su da jauharan an cika su da jauhari masu tsada daga tattalin kisra hmm. daga cikin dukiyar da kisra ya tattali فارسلهما هزيفة أمير الجيش إلى عمر سو هزيفة يا أيكاسو أمير الجيش زوا عمر مع السائب Tare da ainihin Sa'id. a gani shi ma sa'id da umar ya aika sa'id a shi wannan shi a huzaifa ya aika sa'id zai kai ma umar wannan jakadin ma ausala umaru qala yayin da ya sadar da wannan jaka zuwa ga umar sai umar ya ce abu ma fi baitul mal ka sanya dukiyar cikin baitul mali hmm. wal haqqu bi wal haqq bi jundik hmm. ka je ka riski sojojinka eh, ka sanya dukiyar a baitul mali je ka riski sojoji a cigaba da yaki hmm. faraki wa rahatu faraki ba mai rahilatu shi kenan sai wannan bawan Allah ya hau abun hawansa sai koma fagen daga arsala umar wara'ahu rasulani sai umar ya aika da dan sako a bayansa yana gudu gudu yana gudu gudu irin fofoti din nan a bayansa har ya gamu da shi a kufa sai umar ya sai umar ya aka dawo da shi falamma ra'ahu umar qala yayin da umar ya gani sai ce malu wasa'id me ya hada da sa'id ma huwa illa an nimtu layla layla allati kharajta fiha wallahi me yasa na kira sa'id ne ba wani abu ya faru ba face na yi bacci wannan daren allati kharajta qablaha fiha a ah, daren da ka fita din nan ba sun yi magana da shi ba hmm. cewa za a sa kudin a cikin baitul mali to umar da shi sa'id din ya tafi sai umar ya kwanta sai yayi bacci amma mala'ika ta tabu to a cikin baccin sai mala'iku ka kwana suna ta jana zuwa ga wannan jakan To in zo in zo in zo zuwa ga jakan nan ya ci ta ilahi nara wato wato wannan wato jaka guda biyu saftaini suna cika suna huruwa da wuta mala'iku ka kwana suna ta jana zuwa ga wannan jaka jakan na huruwa da wuta su jaka guda biyu ya tawa a juna ne alkai illan uqaddimaha mala'ikun suna mun kacewa suna mun wani na lalan in ban raba ba Malaikun a cikin barci suna ce in ban raba ba to lallai za a mun lalas gobe kiyama za a za mai da su gobe kiyama a sa a wuta sai sun jajawur a nana mun a jiki ya za a yi in sa wannan dukiya cikin bai mali a ya kamata sojin ne ka raba musu kagare umar ba ci yi ba a cikin bai mali ya sa kama sai ya yi mafarki mala'iku sun ce mai wannan ba daidai ba ne in ko kai haka to gobe kiyama za a sa sai sun yi zafi a sanana masu amma azabar ka yi sauri ka raba da sojoji sojoji su masu shaida ka karɓe su daga sai umar ce ga su kan nan in sauri ka amshi jakar daga waje na karaban da shi hmm. kada shugabanni kenan wanda ba su damu da abin duniya ba kaga wannan inda yanzu ne ai shi jakar nan zai zama nashi ne in ya ce bai tilmali shi ne bai tilmalin kamar ga shi umar yana rawan jiki ya miƙa ya rabu da abin da Allah ku je ku raba ku yadda za ku yi da shi kada wannan abin ya janyo azaba gobe kiyama yanzu wani shugaba da yake tunanin azaba shugabannin mu shugaban da suke mulki a wannan zamanin tun daga zaman wane da yake mulki ya tunanin azaba sai kaɗan shugabanni kaɗan da suke tunanin Allah shi sa ga al'amari ya lalace an gani na'am na'am wa bi'u ma fi azalil musulmi. ka siyar da su a cikin arzikin musulmai ka siyar da su cikin arzikin musulmai to ma'ana a siyar da su a cikin wato ka siyar da ita a kasuwan kufa yau kai sai aka siyar da su sai aka siyar da su a kasuwan kufa aka zo aka raba su ba Allah ya yadda da kai ya kai umar ɗan sirka bisirar nabi hakika kayi koyi da ainihin ɗabi'an annabinka sai ka samu daraja kuma ka ɗaukaka musulunci da musulmi Allahumma alhimna al-ittiba hmm. ya Allah ka cuta mana ilhama na biyayya gare ka waqfina sharr al-ibtida ka isan mana sharri na kirkiro bid'a sannan sai huzaifa ya dawo da sojojinsa bayan waka a nan hawan yana mai samun nasara abin taimako yanzu zan ga cewa fa ma'aikacin ku soja ne yanzu ga albashin soja bayan albashin soja ga allowance din shi sai ka ga allowance din da ake ba soja sai a sai ga uga ya rike idan ƙananan suka yi magana sai ce kai ma ka bari sai ka kai kai ma an ka kai za ka yi duk in ga an sa su akan titi sojoji an sa sojoji akan titi akwai alawan to da ana ba su wannan alawan za su ji daɗi sosai to alawan ana iya samun wani azalimi zai riƙe duk alawan soji ba zai ba su kokobo ba mutumin kirki ne ma misalin in ina ce alawan din dubu biyar ne kullum zai ba su dubu zai ba su dubu ɗaya eh ko ɗari biyar biyar to mutumin kirki kenan an gane amma wanda ba na kirki ba zai rike gaba ɗaya sai ni ma haka aka min ku bari ku ma haka za a muku nan ku ma kun hau wannan matakin sai ku yi kun gane to wannan shine ɗabi'a mu mutanen Najeriya shi yasa gyaruwar Najeriya sai in mun yi shirin ta gyaru mu talakawan Najeriya in muka yi shirin ta gyaru za ta gyaru in ba mu yi shirin ta gyaru wallahi haka za mu zauna har abada cikin wahala mu cuta a cuce mu haka za mu yi ta rayuwa ƙaramin zalibi da babba yan kasuwa sojoji yan sanda malaman addini kowa a kan shi ne ko wanda Allah ya zaɓa shi ne an ce wai daga ɗaukar mayan za ke matsala wai ta gani daga ɗaukar ma sai ka biya zan rike bindiga in tsara ƙasa ta wai ba, Allahu a'lam wai sai na biya inda gaske ne kaga al'amari yayi muni wai sai na biya miliyan goma sannan a ban bindiga da zan kare ƙasa ta eh? wani ko zai biya wani samu kaga in wannan ya tabbata ai kaga kasar ta gama rushewa muna roƙon Allah ya tsare mana kasar mu Allah ta'ala Ala Isa talakawa mu talakawa mu yi tunani cewa lalle wannan ƙasa ƙasar mu ne ba mu da wata ƙasa da ta wuce ta kuma lalle muna kishin ta muna san ci gaban ta alaikum salam wanda ake da irin cikin kasashen waje kuma wasu garuruwa musamman eh. sun sun je an yaƙin sai ga wasu dawo da kuɗaɗe ko gwalagwalai cikin sojojin idan eh. haƙƙin ne ko kuma ko kafa ne ah, duk mutumin da ya zo ya kwaso abin da ba nashi ba ya zo abin dukiyar da ya kamata a tara a cikin baitul mali ya cinye shi kadai a zalimi ne shi wani daga ciki بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أهل السنة من من عبد الرحمن بن ملجم منين موقف أهل السنة ده قلنا بمجوسا وان ليك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم a wanda ya kashe Ali bin Abi Talib radiyallahu an afwan na'am wa qatlata Usman menene mawqifin ahli sunna game da qatlata Usman hmm. masu kashe Usman din nan wa qatlata Zubair da wanda ya kashe Zubair wa qatlata Hussein da kuma wanda ta kashe Hussein bin Ali radiyallahu an wa amsali da ire-iren su al-Imam az-Zahabi al-Imam az-Zahabi ya ce ibn Muljam ibn Muljam indana mimman darjulahu an ibn muljam a wajen mu yana daga cikin wanda muke fatan ya shiga wuta wani ya kuma muna fatan Allah ta'ala zai iya yafe masa na'am wa hukumuhu huwa hukumu qatil Usman hukuncin sa shine hukuncin masu kashe Usman wa qatil Zubair da kuma masu kashe Zubair duk wayannan gaba ɗaya masu kisan musulmi ne su an gane ko musulmi ne su amma suka zama tome suka zama 'yan ta'adda da misalin masu kashe Dalha, da masu kashe Sa'idu gani jubair wato faɗa ne na musulmi da musulmi da kashe ainihin masu kashe ammar duk wayannan musulmi ne su da masu kashe kharija da masu kashe Hussein. kullu ha'ula'i tsoro'o mai nufar duk nan gaba daya muna barranta ba ruwanmu da su Wani mutumin da ya kashe musulmi balantana masu daraja irin wa'annan wanda ya kashe masu daraja maɗaukaka irin wa'annan bayan Allah to muna yin bara'a da su ba ruwanmu da su wani gidu hunfilla muna kinsu saboda Allah wani kilu umuruhum ilallah wani kilu umuruhum ilallah muna wakilta al'amuran zuwa ga Allah Allah shi ya san yadda zai yi da su me yasa muka ce Allah shi ya san yadda zai yi da su saboda waɗannan mutane musulmi ne su ba sun yi ridda ba ne in ma sun yi ridda to bai bayyana a gare mu ba zahiri dai musulmai ne masu mummunan manufa to tunda musulmi ne su wani irin hukunci za mu yanke musu ba hukuncin za mu yanke ba ce hukuncin musulmi mai saban Allah al'amarin su na wajen Allah an gani in Allah ya so ya gafarta musu in ya so ya musu azaba ainihin haƙƙo fi ma waƙa bai na sahaba eh, خلاص ƙarƙashin nan fiƙin ayan nan ta take cewa makatar mai mutu zuwa da asar da iya wame wa makatar mai mutu amarin wame ya tutu ko wanda ya kashe da ganga sakamakon su jihar nama da ai mai daɗewa ne a ciki wanda ya kashe da sakamakon jahannama khalidan fiya yana mai daɗewa a ciki ba wai yana dawoma ba zai zama mai dawoma a cikinta ne in ya halarta hakan mai halarta kisan shi ne yake zama kafiri wanda yake ya halarta a kashe mumini shi ne ya yi kafirta a gane amma dai in bai halarta ba musulmi ne mai sabo wanda ibn muljam din nan eh, kaga dan khawarij ne shi ibn muljam wanda ya kashe Aliyu dan khawarij ne mutum ne fa ba da cin qur'ani zamanin umar ma fa sai da ya bashi gwamna a wani gari saboda kullum cikin karatun qur'ani da rike addini umar umar ya janye shi tare da shi to amma kuma da abin ya taso sai ya shiga cikin wannan aqida na khawarij a gane. to galiban mutanen da ke karatun qur'ani kawai ba sa haɗawa da ilimi to suna zaman toma al'umma matsala nan gaba A gani umar da ya gashi kullum cikin karatu da tilawa sai ba umar sha'awa Kada zamanin umar da ne mai daraja zamanin usman zamanin aliyu ne ya shiga cikin yan kawari har shi ne ma ya ce a bashi aliyu shi zai je kashe aliyu kuma ya je kashe shi shi ammar eh ne kuma musulmi ne su ma kashe shi wanda ya shi wanda ya kashe shi mana a ga shi wanda ya kashe ammar din ya soka mai wukan musulmi ne shi ma yanzu yanzu ba abubuwa suna faruwa ga dan uwanka karin ka ne saboda wani abin duniya kashe shi kuma dukan ku musulmi ne na'am kan addini ba ware da gaske mutum kulle ya tsoro kwan Allah Allah ya sa ya tabbata kan addini Allah ya sa ya tabbata kan imani don abu ne mai wuya ba girin girin ba mai ne eh? yanzu an san farkon ka ba san karshen ka ba sai kai ta kwan Allah Allah ya sa kai kyakkyawan ƙarshe hmm. alaikum salam Eh. waye sashi bai da naman da zai yanka ba ya ci abinci ya wuce masallaci ya huta ai ba an ci a yi azumin ba ne ana so ne ka ci daga wannan nama to baka da naman su malikiya su dan yi kara sun sun kara ne amma mutumin da yake da abin da zai yanka shi ne aka ce ya rike baki shi ma wannan ba azumi bai zama azumi ba sun sai sai ya kai dare wannan ba azumi ba ne ka rike baki ne mu ce kama baki na? in zai layya? a tuwari sashi inda ba zai layya ba kawai huta ma shi. ya ci abinci kafin ya wuce ya tafi idi da ƙarfinsa hmm? insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk